سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين فلا يمسه واسع فلا يمسه با a shaho wasu'un huffi mai yalwa idan huffi ya kasance mai yalwa na kwarai ba za a shahe shi wanda ya kasance bai yiwuwa mutum hijirin ta gare shi musamman da in ya kasance ga mutum mai muruwa ba za a shahe shi ba kuma an ka shafa din wasu malumma sun ce shafa ta yi wala wa wasihun ba a shafa kofi wanda kasance wasu mayarwa ne wa muharraqun qadara sulusil qadami wa muharraqun hakanan kuma hufi wanda ya kasance ya kece ketuwa ta ta kai sulusa sulusa qadara sulusil qadami wa muharraqun ba a shafa hufi wanda kasance ke ce ne tuwan nan qadara sulusil qadami wanda kasance ta kai daidai sulusin kafa abinda san kafa nan nan ga kama a ce ɗaya bisa uku na kafa ketuwa ta da ta kece keta sosai sosai in abin a kasa tsawon kafa ta uku na to ta ɗauki ɗaya bisa uku to in huffe kece irin wannan ketuwa duk inda kece ko sama na ko ƙasa na ba za a shahe shi ba wa in bi shakkin wa in bi shakkin nan ko da kasance watan aka ganin ta kai kadar sulusul kadami wa in bi shakkin ko da ko kokanto akai akan shin ta kai ko bata kai ba to ba za a shafa akai ne ba ba za a shafa shi sai shi koma zuwa ga wanki sai shi juya zuwa ga wanki saboda mi ba za a bi ruhusa ba in ya kasance akwai shakka ga biyar ruhusa in akwai shakka ga biyar ruhusa za a koma ga asali nan mun samu shakka ga biyar ruhusa shin ke to ga ta kai sulusi ko bata kai ba ko akalli ta daga sulusi to an samu shakki in akalli ta daga sulusi an samu a shafi kafa din in ya kasance kuma ta kai sulusi ba a shafa to wannan za mu koma zuwa ga asali shine a wanke kafa tunda da bibiyar ruhusa na nan ga an samu shakka a kai ne bal dunahu inil bal bari ana dai shafa kofi da ke tuwa da kasance ta kai kaddara suratul qadami ba bata kai haka nan babu shakka can saboda shakka an kace ba a shafa nan kuma tabbas an tabbatar da bata kai ke tuwa nan bata kai bata kai ƙadar suratul qadami ba to nan watan za a shafa don haka ce bal dunahu abinda dai bai kai haka nan ba shine za a shafa amma shi ma da shirɗi in ta saka in ya kasance ke tuwar watan tsagawa ta yi haka ya ta tsagawa balewa ta yi ba ta caga dai kai ana ganin ke tuwa wurin amma ba a ganin ba a ganin naman kafa cikin ta to shi kasa a shahi wannan huffi watan da kasance ke tuwar ba ta kai sulusi ba sannan kuma ta samu iltaki ta samu abin ga iltaki tsakanin ainihin tsakanin lebo na wanga huffi da na wanga huffi nake tuwa haɗe yake ba buɗe ba amma da da take ce haka ta yi to wani ba za a sha ba amma lokacin take ce an samu ila ilisaki ba a ganin naman kafa cikin ta amma dai kawai ana ganin ketuwa to wani ana shafa gare shi kamun fatihin sagara kamun fatihin sagura kamun fatihin tamkon wanda kasance ketuwa ce inda ya kasance hoduwa yi amma ita hoduwar Sagura, karama ta kwarai ana ganin naman kauha cikinta amma mai shafa in ya tuwo shafa ya shafa ruwa ba su kai mm, sanyin ruwa bai kai ga naman kauha ta to wannan shi kenan ana shafa a kai ne amma in sanyi na kai ga namun in sanyin ruwa na kai ga naman kauha ta ba za a shafa kenan tuwa ta girma sosai in tuwa ta mun hunna ta gura kusuwa ta yi amma kusuwa karama ta sosai in ya kasance kusuwa ta yi ana ganin naman kafa ko mai shafa in ya shaho huffi ya kawo daidai wurin in ya wuce shi na ganin sanyin ruwa watan ga naman ta yi to wannan shafa ba ta yi ba dole na a cire irin wannan hukki wanda a da irin waɗannan kusahen a wanke kafafu kamar fatihin sagura au ga rijlaihi jilaihi aw gasala hakanan kuma watan bai shafa ga huffi aw gasala rijlaihi hakanan bai zai shafa ga huffi ne ba man salar jilaihi wanda ya wanki kafafu ne kuma ya sanya su cikin huffi sun makammala sannan ya cika arwallatai Auri jilan ko kuma ta inda ya wanke kafatai guda fa'ad halaha ya sanya ta cikin huffi hatta ya hala almarabusa qabl kamali hatta ya hala almarabusa sai ya shirya wanda ya kasance sanya cikin huffi ne qabl kamali gabanin kamala can inda yace auga salar jilaihi kamar inda ya wanke kafafu ne falabisa kuma ya sanya su cikin huffi yayi wannan da mantuwa ko yayi wannan da gangan domin tankisi da annan kasa yayi tankisi kamar kenan mai alwala ya zo wajen alwala sai fara wanke kafafu ne kina kwadayin shi sanya huffi saboda gaugawa sai fara wanke kafafun ya sanya su cikin huffi bayan ya sanya kafafu ne cikin huffi sai ta ci gaba da alwala tai yayin niyya ya wanke huska ko kuma da yin ga kafafu ya wanke huska da ya wanke huska ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu ya ya shahe kai ne da shahe kai ne shahe kunnuwa ne ya riga wanke kafafu ya ƙara alwala amma arwalla munakkisa wanda ya watan kisi ko to irin wannan alwala shikenan sai tashi ya sallah sallah ta yi to idan alwala ga ta kare a ko kuma wata wannan alwala tana nan to in yana son ya sha huffi nan gaba sai shi cire huffin gaba ɗai tunda alwala nan ba ta kare ba in ya cire sai shi mu mai da hufin hisa kaga kenan ya sanya huffi ne ba da kamal da harfin ma'iya bayan kammala tsarki na ruwa to shi na ce aure jilan ko sun makammala sun makammala sun aure jilan akwai gyara wurin adiba a gani akwai gyara can inda ce watan inda ya wanke kafa hunai guda biyu sanya su cikin huffi shi na ce auga sallar jilaihi ko kuma inda ya wanke kafafu ne falabisahuma ya sanya su cikin huffi ne bayan ya sanya su cikin huffi shi a misalin da mun kai sun makammala sannan ya kammala arwallatai wannan matsala ta kare nan kuma matsalan mu ta biyu ya taho wajen arwalla ya fara arwalla daidai ya ɗauko arwallatai ta ya wanke fuska ta ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu ya shahi kai ya shahi kunnuwa sai ya wanke kafar dama ko yanke kafar hagu sun sanya sa cikin hufi. shine ce aure jilan kenan auga sallar jilan ko kuma inda ya wanke kafa ta ɗaya daga cikin kafa hone ta dama ya wanke ko ta hagu sai ya sanya ta cikin hufi da sanya ta cikin hufi da ya wanke ta summa adhalaha ko fa adhalaha ya sanya ta cikin hufi da sanya ta cikin hufi nan idan ya kasance ya tuna ko da ya sanya kawo gita dama cikin hufi bayan ya sa cikin hufi bai wada wanke ta hagu ba sai shi ma sai ya cire kafar dama sai shi wanke kafa hagu in ya wanke kafa hagu sai ya sanya hufin tare kaga ya sanya hufi ba da kamar da harfin ma'iya ko kuma kafa hagu ya fara wankewa ya sanya ta cikin hufi au sallar rijilan dan nan bai ce rijiluhu al-yumna ba ko rijiluhu al-yusra yana yiwa kuma na shi tankisi ki fara gabatar da kafa hagu akan kafar dama amma mustahabbi na wannan saboda manzo Allah shi na farawa da dama an san farawa da dama mustahabbi ne to dai to sai farawa ki kafa hagu ya sanya ta cikin hufi bai ba da kammala arwala ce ba sai ya tuna ko kuma har ya wanke ga kafa sannan ya tuna sai ya ciro can in ya ciro can shikenan kaga kammala arwala ta sai shi koma sanya hufin gaba dai kenan shi ma ya sanya hufi ba da kamala da harta ma'iya bayan kammala tsarki ne na ruwa to shi na ce au ga sallar rijilan shi adda au rijilan au rijilan ko kuma ta yi wanki kafa ta yi fa'a halaha ya sanya ta cikin huffi ne sai mi to nan ba zai yi shafa a kanta ba ba zai yi shafa a kanta ba nan gaba hatta ya hala almarabusa sai ya cire watan kawahun nan da ya sanya cikin huffi can ga matsalar mu ta farko sai ya cire dukkanin huffin nan guda biyu in ya cire huffi ne guda biyu sannan ya sake sa su in ya sanya su sannan idan awalla ce ta kare zai shafa akan huffi nan ga matsalar mu ta biyu hatta ya hada almalabusa sai ya cire kafan nan guda yan ta haguta yan ta damata in ya cire ta nan sai shi sake maisuwa in ya maisuwa to idan awallan ta kare to wannan zai shafa akan huffi ne wala muhrimun lam yastar to shine kuma ce wala muhrimun haka nan wanda ya hanci da haji shi ma ba zai shafa akan huffi ba wala muhrimun wanda ya kasance hannunci da hajji da haji ko umra ba zai shafa akan huffi ne ba lam tsarra wanda bai matsu akan shafa ga huffi ba amma in ya kasance muhrimun na bi hajjin aw muhrimun bi umratin ya kasance ya matsu akan shafa huffi saboda shi da rashin lafiya shi da husu ya fashe mai kware kware da gaske in ya ɗebe huffi husun zai wahal da shi to irin wannan in ya sanya huffi to zai shafa a kai ne ko da kuma muhrimun na bi hajjin ko kuma ya kasance mace ta mace in ya kasance muhrimatun ta bi hajjin aw umrata ita tana shafa akan huffi can inda ce wala muhrimun nan shi na magana akan wanda ya kasance sanya huffi can inda ce wala isyanin bilusihi kashe kasance wanda sanya huffi ya sanya shi akan sawa ta sako muhrimun bi hajjin ba zai sanya huffi ba in ya sanya huffi ya yi sako to ba zai shafa akai ne ba to nan nan ga wa'an sun ka tafi akan cewa watan ita ruhusa ruhusa idan ya kasance mutum ya aikata aikin sako, ruhusa za ta jaye mishi ba zai bi ruhusa ba ga aikin sako. saboda mai ruhusa an sanya ta ga ababa wanda ya kasance na halal ko ababa wanda ya kasance shari'a ta bada umarni ashe kenan idan ya kasance ya hau ruhusa ga aiki wanda ya kasance na sako ne wasu maluma sun ce ruhusa ba za ta amfane shi ba ba zai aiki ruhusa ba wasu sun ce a'a ruhusa guda shi in an kai ruhusa duk inda ya kasance mahallin nan da an kawo ruhusa duk inda yake ruhusa na biya ta yi don haka bisa ga wannan ya samu shi shafa amma na yace wala muhrimun bi lusihi haka nan ban ce ma da haranci da hajji ba zai shafa akan huffi ba in ya kasance ya sanya huffi da niyyar sabo amma in ya sanya huffi da rashin lahiya zai shahe shi ko mun ce in sha ta cikin babi na hajji duk wanda sanya mufidi ko da rashin lahiya ce zai ba da fidiya وفي حف غصب تردد وفي حف غصب تردد وفي shin akwai halaccin shafa ga huffi wanda ya kasance na kwace ne kaga wannan idan mutum ya kwace huffin wani ya nuna mai karhi ya kwace huffi ne ya sanya shi shin zai shafa akan wannan huffin ko da ko ya sanya shi bayan kammalo tsarki na ruwa zai shafa akai ne ko ba zai shafa akai ne ba fi zalika taraddudun wannan taraddudun min al-muta'ahhirin daga mutaahirin fil hukumi ga wannan hukunci adami nasr mutaqaddimin alaihi saboda ba su da nasi na magabata alaihi akan wannan matsala nan kuffi wanda kasance na kwace ne to mutaqaddimu da ba su ce komai ba akan haka nan su mutaahirun sun yi bincike menene hukunci wanda kwace kuffi ya sanya shi ba da kamal da halatul ma'iyya shin zai shafa akai ne ko ba zai shafa akai ne ba to duk mutaahiruna sun yi bincike bakin binciken su ba su samu nasi na mutaqaddimin ba sannan su ko sun ka zo wajen yanke hukunci sun ka samu sabani tsakanin su nan taraddudin min almutaakhiri na fil hukumi akan mi akan hukuncin shahuhufi mi kawo su sabani li adami nasr mutaqaddimin alaihi saboda ba su da nasi na magabata akan wannan ولا لابس لمجرد لمجرد المسح او لينام ولا li لمجرد المسح او ma, hakan nan kuma ba ya shafa huffi wanda ya sanya huffi labisun wala yamsuhu alal huffi bai shafa akan huffi labisun wanda ya sanya huffi li mujarridil mashi dan dai shi shafa akai ne ya sanya shi dan dai shi shafa akai ne ba ya gita da annabi ba sallallahu alaihi wasallama ba don shi mai kare sanyi ba ko shi mai kare zahi ko shi mai kare cizon kunama ko shi mai kare cizon maciji ko shi mai kare taka kaya ba don haka ya sanya huffi ba ya sanya abi ne kawai don shi shafa a kai ne kenan fuhi wasu maluma sun ce ba zai shafa ba amma akwai sanin hukunci ta he au kuma wale nama ya sanya huffi saboda ɗaya shi kwana shi na son kawai shi kwana mai daɗi kada sa ruhi cije shi amma huffin gawa ya sanya shi ba da kamar da harfin ma'iya sai da ya walla kamila ya yi ce ta isha ya ƙare amma tun farko ya sanya shi da niyyar hijira din kwana ka sauro shi zai kaga nan liya nama ya sanya kawai don shi kwana ba don wai gudun ainihin ba don sanyi ya sanya ba ba don kare sanyi ba ko zafi a don ɗai shi kwana da shi hijira din kwana kawai kawo hunin na kikikim don haka ya sanya shi wa fiha amma ya zo cikin mu da wani yi kwarahu an karhanta wanda ya sanya huffi don ɗan shi shafa a kai ne ko don shi kwana a kai ne ko don shi kwana da shi an karhanta shi shafa a kai a shekin nan in yi shafa shafa ta yi وقرح غسله وتكراره وتتبع غضونه وقرح غسله وتكراره وتتبع wa وقرح ha ما masu karhantar da an karhantar da watan gasluhu wanke huffi makaruhi na wanke huffi saboda wanke shi gulumin fidde ne wuce wuri na ga addini saboda manzon Allah shafa yayi ashe kenan an karhanta a wanke huffi in an kace an karhanta a wanke huffi haka ce kuma wata kararuhu an karhanta kuma kuma ta shafa kai ne can wakuri hagazluhu an karhanta wanke shi zurfafawa na ga addini sannan ba zurfafawa na ga addini ba bata huffi shi kai saboda in ana wankin fata da ruwa lalacewa ta kai tunda fata ce in ana wanke da ruwa zai lalace sannan kuma bayan kasancewa ta bata dukiya ne to in ya kasance yayin ya dauki kari da shi fa wa inna wa bihi rib alhadasi shikenan yayi jaza shafa ta gare shi saboda mi ya wuce magogudun shafa dan shafa an kace ai to ya wanke shi wankewa ya gaba ɗaya don haka shikenan kaga in ya niyyar doke kari da wannan wankin da shikenan kuma karin ya doko to shi na ce ku riha an karhantar da gazluhu wanke shi wa takararuhu an karhantar da kunkum ta shafa shi shafa shi sake dawowa la'ana guluwan fiddini shi ma wuce na ga addini haka nan kuma an karhantar da ta tabu ugudunihi bibiyar takure takure ne inda fuffi ya nannade makaruhi na yace shi bihi sai ya rawale shi saboda me abinda annan shi huffi watan sautawa na an kai sauki an kai an kace a shahe shi cewa a shahe shi tahfifi na a ashe da an kace a shafa an san horon wanki na an kace ka shafa to me an nata ya ce sai ka bi inda nade sai ka wale ka shahe shi kaga wannan shi ma yana cikin gudun fiddini wuce wuri ga addini kuma an hana wuce wuri ga a addini wa ba qala li ghusulin wajaba to shi gaba dai ina na matukar shahofi ka lalacewa hmm. tace intaha wata inda matukar shahofi ka lalacewa bi golin wajaba wa badala inta hal masu alar huffi matukar huffi ta kai karshe ina ta kai karshe da gullin waje ba in ya kasance ga wanka wanda a wajibi wanka ya kama ka wanda ya kasance na wajibi ne to wannan dole za ka cire huffi domin ka wanke kafafunka hmm. wa bi harqihi kaseeran wa haka nan kuma shafa huffi na baci da harqihi da kecewa tai ke ketuwa mai yawa qaddara sulsul qadami in ya kasance ta kai daidai gogudun sulusin kafa in ketuwa ta kai daidai gogudun sulusin kafa kuma sannan wajibi na mutum ya cire shi don shi wanke kafa tai وبنزع أكثر رجل وبنزع أكثر رجل لساق خفه وبنزع أكثر da لساق خفه haka nan kuma shafa na ɓaci binatse da cire aka sare mahi yawan rijilin kafa lisaqi hufi mahi yawan kafa tai ta komo cikin ƙauro na hufi ne kamar yanzu kaga wanda asaye da safa in zai cire safa ai in ya jawo ƙauron safa nan yayyo waje yayyo to idan kafa ta yi tahin kafa ta yi komo cikin kwabrin huffi saura ka dan shi take nan kaga duk in kaddi ba inda kafa take ta bar wurin wurin abin ga wurin kafa da wurin abin ga eh, da wurin yatsu duk sun riga sun wuce ko to in ya kasance mahi yawancin takonai shina cikin kwabrin hufi ne to nan shi kenan ya ce da sarar kadami lisaqi huffihi nan koda ya tuno yammaishe shi bai shafa akai ne saboda mi ya ce da mahi yawancin kafa kafatai da saki huffi har ƙorin huffi ne dan ba zai shafa akai ne ba sai ya da hufin gaba ɗaya shi wanke kafafu ne wannan ruhusa kuma ta tuke bakin nan lal aqibi lal aqibi ban ce ma inda ya kasance ya taho yayi arwalla ya sanya hufi bayan kammala arwalla tai kenan da ya taho wajen arwalla ya shahi wannan huffi din wata arwalla wani lokaci ko mazakuwa kuma zai yin sallah sai ji shi na jin zahi ya taho wajen arwalla ya wanke huska ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu ya sha haka ya wanke kafafu sai ya hakan ga ya cire huffi don shi wanke kafafu ne kila sai gwiwan gaba su isa to amma kuma da ya ja huffi ya kace bakin kwabro ya tsaya ya tsaya bakin akibu ya tsaya bakin dudduge ne bai kawo daidai kwabro ba sai maza sai mai suwa ya samu shahe shi don haka kilal akibi ban ce ma ainihin dudduge ba in ya kasance bakin dudduge kawai dudduge kawai ya kawo cikin kwauron huffi idan dudduge ya kawo cikin kwauron huffi ya maishe shi shina shafa a kai ne wa in naza'ahuma aw a'layhi aw ma badara lil asfali wa in naza'ahuma aw a'layhi aw ma badara lil asfali wa in ma idan ya cire hukuka ne guda biyu watan yayi arwalla kamila arwalla sannan ya sanya huffi bayan ya alwala ta kamila ya huffi kuma ya yi alwala wata ta biyu ya shafi wannan huffi kenan sai ya zo a alwala ta ta kare da alwala ta ta kare sai ya cire wannan huffi din bayan alwala ta ta kare sai cire huffi saboda shajin zahi da cire huffin nan saboda jin zahin da ya kai sai sake mai sai cikin kafa tai da barjin zahi to sai tuho jan alwala sai yammanci da ya wanke jiki ne ya kawo wajen wankin kafa kusa shahi huffin kaga wa'in na za'a kuma kenan ya cire huffi ne bayan kammala arwalla ta yi da cire huffi ne bayan ya yi arwalla kamila kuma arwalla ta kare da arwalla ta kare sai ce huffi a ka kaga idan ya yi arwalla kamila ya sanya huffi arwalla ba ta kare bai cire wannan huffi saboda jin zafi in ya sake mai da wannan huffin saboda zafin da ya ji idan ya tojin arwalla zai shahe shi an kiyaye arwalla ya yi da ya arwalla cikakken arwalla sai ya sanya hufi sai ya sallah bayan ya yi ya kasance a wala bata kare ba sai ji shina jin zafi sosai har ga kafafu ne sai cire hufi ya kama hita ya kama hita kafafu ne ko iska kama buga sai da kafafu sun ka huce lahiya lau a wallah nan sai sake mai da hufi ne ya sa kaga in ka diba ai a wallacin bata kare ba don hakan ga idan ya taho wajen arwalla ta biyu tunda ya mai sai bata kare ba to bayan ya mai sai bata kare ba sai arwallar ta kare to in ya taho wajen alwala ta bishi na shafa kofin nan saboda ya mai sai alwala ba ta kare ba amma in ya kasance yan mai sai bayan kare ya alwala ya cire shi na shan iska sai sai rihi da ƙari rihi ne kawo ne sun ka huce sai jawo huffi kuma ko musawa to wannan idan ya alwala ba zai shafe shi ba to shi na cewa in naza kuma, idan ya cire huffi ne nan kan badar shi gaugawa ila gallir jalaihi zuwa ga wanke kafafu ne nan nan ga sai yammanci ya mace da ya cire hufi bayan bayan karewa arwalla ta yi da ya mace da hakan ga sai ya taho wajen arwalla sai bai wanke kahu ne sai shahi hufi ya shahi hufi bai yin sallah ba sai tuno da ai ya shahi hufi amma kuma hufin ga ya sanya shi bai da arwalla kamila bai da tsarki lokacin da sanya shi to nan shi maza shi cire ba zai ila ganda da jilaihi sai shi gaugawa zuwa ga wanke kafa hunai in ya tuna in bai tuna ba kuma duk wanda an ka dade ya wanke babu komi amma in ya tuna bai zahin wanke kafafu ne ba alwala ta ɓaci gaba dai ga wannan matsala nan ba ila galli rijlaihi kenan aw alayhi yahi ko kuma inda ya kasance watan yayi arwalla da ya arwalla kamila arwalla tai ya sanya huffi na dai ya sanya huffi na biyu ya sanya huffi na dai bai birjin sanyi ba ya koma azan na biyu sannan birjin sanyi da shi kaje kafa ne kaga in ka diba nan yayi arwalla kamila sannan ya sanya huffi na ɗai da ya sanya huffi na ɗai sai kasance bai bar jin sanyi ƙafafu ne ba akwai sanyi sosai yana da huffi sai koma jawa sai koma sawa da ya sanya huffin ga na sama ta ga na sai da huffi biyu kenan ga na ƙasa ga na sama to shi kenan ana nan sai ya ji ya yi mai yawa sai ɗaya bai huffi na sama bai bar zahi ba ya ɗaya bai huffi na ƙasa bai bar zahi ba, babu komi in ƙafafu ne sun ka huce bai bar jin sanyi ba ni ka so in ce ya ɗaya bai huffi na sama sai lokacin hezahi ya kama ya sanya domin jin sanyi sai sanyin ya rage da sanyin ya rage shi da aula ta kamila sai ɗaya hufi na sama bai bar jin zahi ba har ya kai ga ɗaya na ƙasa bai bar jin zahi ba da ɗaya su gaba ɗaya aula tana nan kamila sai sake mai da na ƙasa sai ya sake mai da na sama to idan ya sake mai da na ƙasa sake mai da na sama shikenan yayi sallah da irin wannan alwala sai ɗaya ana cikin wannan lokacin kuma sai ya sake sai ya samu kari da ya samu kari kenan sai ya taho wajen alwala sai shahi hufi ne sama kaga da na ƙasa da na sama ya sanya su ba da kamar da harfin ma'iyya to kenan sai shahi na sama dan shahi na sama yayi sallah ko bai sallah ba sai ya ji zahiya ta so mai ya ji zahiya ta so mai to in ya cire ni sama sai shi shahi na ƙasa au a'la yahi ba dar ila mata ila khali sai shi gaugawa ga shahan na ƙasa wannan matsala ta kare Au ba ta ila da gilaihi to tai ka ji aw kuma ko kuma tan ya cire guda idan ya cire guda kuma mi a gaba watan aw ahadahuma badara shi goga na usul ga shafan na kasa nan inda ya cire guda bar guda da cire guda tun da ya riga ya cire shi badara da asfali sai shi goga zuwa ga shafan shi cire gudan ya shahi kasa gaba ɗaya kalmuwalati ta ce tamkar gaggautawa an san gaggautawa wajibata ma'az zikri wal qudrati ko wa inda inna sai mutlaqan wa inna za'rihi lana wa asawatil ukhra wa daqa lawaqatu fa fi tayammumihi alayhi au in kasarat qimatuhu huwa illa muzika zika a akwai sauran akwai sauran mutaki fa wa in wa in za'a rijilan idan mutum ya zo watan mai arwalla yayi arwalla ya sanya huffi ne ya sanya huffi ba da kamal da halatul ma'iyya sai ya taho lokacin sallah yayi da lokacin sallah sai kasance shi na jin zahi yana so lallai hakika ba huffi zai sha haba zai wanke kafafu ne ko kuma ya jima saye da huffin shi an so ya cire shi wanke kafafu ne wa inna za a rijilan idan ya cire kafa guda wa asalatul ukhra ya taho saboda ya tahiya kwarai huffin kila ya kwana uku gare haka wani sun fara kumburewa da ya cire kafa guda ya wanke kafa guda ya taho ga kafa guda wa asalatul ukhra sai ta kihita hmm. yayyayye ta kihita hmm. to ya zai nan shi na ce mi wadaƙal waƙatu kuma gashi lokaci muhutari ya ƙwaƙwamta ko lokaci laluri ya ƙwaƙwamta wadaƙal waƙatun muhtari awe lokacin laluri ko kuma lokacin laluri ya ƙwaƙwamta to nan ƙaƙa zai yi wa fita ya mamihi shin nan ta yama zai yi masu masihi ko kuma can zai shahi guda wato wa fita ya mamihi sai shi ta yama kenan sai shi bar awar laga gaba ɗai saboda ya riga cire ƙafa guda ashe da cire ƙafa guda ba a da kamal da harfin ma'iya in ya cire guda tun da nan kaga arwala ce ta kare a shi arwala ce ta kare shi ya saye da huffi huffin gada sa bayan kamar arwala in ya cire kafa guda shi ke nan sha hufi ya baci to da cire kafa guda ta da ya wanke wannan kafa din ya taho ga guda wa asa sai ta waya ta hita wa fi ta mumihi shi shi kenan zai jingina arwala sai shi koma shi ce mama saboda mai yan kaddiba kenan ta ya yi arwala naƙisa ya wanke huska ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu ya shahe kai ya wanke kafar dama ko saura kafa guda ko to sai gudar ga ta ƙihita da gudar ga ta ƙihita shikenan sai maluma suka ce wa fita ya mamihi shin nan taimama zayi au in kasuru qimatuhu ko ko hmm? au masihi ko kuma ta shahe guda in ya kasance yayi taimama mun ƙara da kaule guda kaule kuma na biyu sai ce a'a tun da ya wanki kafa guda guda ta ki hita wagga da ɗebi na zanga in mun ka ɗoka akan cewa shi hadasi shina karewa ga gabar da an ka wanki ba shina karewa ga kare alwala gaba ɗaya ba hadasi shina karewa ga duk wanda an ka ɗoke ma hadasi shikenan hadasin ta ya kare to bisa ga hakan ga in mun ka ɗoka bisa ga haka wannan hadasinta ta ya kare waccan ko tana cikin huffi kuma ya sanya huffi ba da kama da harfin ma'iya sai shi shafa muwa da kauli nawa muwa da kauli biyu ko Aiko kuma dai shi huffin ga in bai da tsada in bai da tsada shi kece shi shi wanke kafa sai. au in kasar kimatuhu ko ko da in huffin ga ya kasance mai kima na da yawa nan shi ka sa shi shafa shi wanke kafa guda shi shahi guda illa in ya kasance huffin gaba mai tsada bane ya kasance huffin bai da tsada muzika shi ke shi huffin in ya shi huffin sai shi wanke kafa ta saboda lokaci ya daga ya kokumta fi zalika aqwalun salasatun lan yadal ila musannifa ala arjiyar shi ya ila musannifu ala arjahi um, yati ahadihima fadlan an shi ma na akwai kauluka guda uku bai san kaulin da hirin jaya ba balle shi nisanta da shi to mu je mu wa nudiba latsuhu kullu jumu'atin wanda duk ba bai saura kaɗan to ko mu ishe shi eh sun ce wai tufa sun ce an kai hankalin tufa ba ta shiga to babu komi bari an kai sai jibi sai a fada cikin fasalin da a gabanai hmm. wàllu ni bala zuhu kulla jumu ake.